Salamu alaikum. Salamu alaikum. Malam ka dakata mana. Ba ka shiga da ƙara ba kai dai? Tunda ka kawo gidan ka bannin aiki na. Eh, ko baka san wa ka dauko bane? Ni ne uban Altabu duk hoto da babu wanda bai san ni ba. In dilan baya ne, dilan wiwi, dilan sholisho, dilan badar suku daye. Dukkan wannan mutum idan aka kawo alasa za a ce na uban Altabu. Kuma ba na na fita aiki za a kira na ce in dawo an san sai dai ni don haka bari ya yanzu yana fitowa da gashi buga shi da kasa kar ka yadda kuma ka ban hakuri kar da ina aiki ka ce ka ban hakuri baka zo da empty buhu ba ne da so nake ba na so in kai shi office ake a cikin buhu abu nake so in daure shi in kai shi office to shikenan salamu alaikum salamu alaikum na gaya ma fa ofisa mutanen nan ba su da mutunci ba ka bani za ku koya min aiki ne ka bani yi aiki na salamu alaikum kaga laifi kan laifi kenan ai barin gaya ma ni in dai irin wa'annan irin wannan aikin ne idan mutum gagararre ne wanda baya ji to mu daidai da shi ne ko dilan kwaya wanda ya shahara ko dilan wiwi irin yan irin yan daban nan masu sara suka ko mai karfin mutum ni ake turawa a hoto kafin aka ce uban artagu ni kadai ne in dai an kawo irin wanda za a kiyace to a zo ga aikinka an san sai dai ni da haka banni in yi aiki na. kare da ma ga ina yin wasu abubuwa na aiki don in ina yamta buhun nan don sai na dauka shi da ƙasa na ɗaure shi na sa shi a cikin buhu in dauke shi aka sai ofis to ai ga nan zai fito ofisa kar ka yadda ka bani haƙuri ka bar ni da shi ka bar ni da shi ka bani yamtin buhun nan a cikin zan ƙurin da shi sa shi a ciki zan sa shi dauke shi aka sai ofis salamu alaikum yau ga ya fito wannan shi ne wai wannan shine shine wannan dai officer shine wannan shine amma kai ba mutumin arziki bane kuna shigar da kara ba a bisa ka'ida ba ku dokokin kara ma ba ku san su ba ba ku san duk ka'idan ma aikin ɗan sanda ba yanzu wannan za a kai kara takardar ma da ka sa muka ji aka ciki ta ma ba ma ba ma daidai ba ce wadan ofisa kai da ba dan sanda ba ne ɗan uwarka ne ashe kai mutumin banza ne ofisa kai ba police ba ne ɗan uwarka ne ah. a ina kaje ka dauko ni a sa ka dauko ni ko a gidan karuwai ba ofis kaje ka dauko ni ba babba ka yi hakuri dama ni da na san kai ne ma ba zan zo ba saboda kai mutum ne mai daraja mai girma a unguwar tun da Allah ya saka zo unguwar nan ba mu taba ji kai hayaniya da kowa ba ba taba kawo ƙara ka ofis ba ka yi haƙuri amma kai ƙaran ma da ka shiga ma ba a bisa ƙa'ida ka shiga ba kuna shigar da ƙara ba a bisa ƙa'ida ba ku dokokin ƙara ma ba ku san su ba ba ku san duk ƙa'idan ma aikin ɗan sanda ba yanzu wannan za ka yi ƙara takardar ma da ka sa muka ji aka ciki ta ma ba ma daidai ba ce duk wanda ka kara kamun in tashi daga gidan nan sai na babba dakata a hana haƙi na ba dole ba ni gidana nake so ya haƙuri mu mun san anguwan nan kai mutumin arziki ne kuma zaman lafiya kake da kowa ba a taɓa kawo ƙara ka police sai kai rigima da kowa ba to ka ci gaba da haƙuri da zama da al'umma annabi kai juya mu koma kai da shi ni da gidana kai shut up kai zan jima a gurin nan mutumin banza mutumin wabi karan ma da ka shiga ma ba daidai ba ce mu koma mu je a gyara mu koma zai nan mu koma ko kusa ka kawo eh wayo ala ayo, ayo, ayo, ayo, ayo babba ka yi haƙuri ni ziyara na kawo ma wucewa na zo zan yi ya ganne ya ce mu zo mu gaishe ka babba ba ƙara ka kawo babba ba ƙara ka kawo ba mutum mai daraja kamar ka mutum mai wayo ala wayo ala idan aka ja ni wanne kake so in buga ma wannan ko kuma buga ma kai ko in buga ma gwiwa haƙuri nake so ka yi gaba ɗaya in ka buga min gwiwa ai an sa rana ta biki rayuwa wata ɗaya babba kaga laifi kan laifi kenan ya yi min diragin kusan awa na ɗaya a gurin da kina jiran sa akan ya fito mu tafi ofis da shi Yeah, yeah. wala ne ga wata riga ta hana furawar take mun yawa ga wani ta ki ba jikin sa ta ba ta shiga jikin sa wannan acting ne mai kyau mu eh, Waya pick up action haka tsawon take kar ka yadda ko kar ka yadda ka ban hakuri kar ka yadda ka ban hakuri ka bani ne aiki na kawai abu zan kai shi ba damuwa abu daure shi dora shi aka sai office mu je mu kai wa sabon CSP shi kan giyo ka san amai promotion eh na ji labari amai promotion an kara mai matsayi saboda jajircewarsa da aikinsa gaskiya ne ka bar ni kawai don zuciyata ta tambace ta ta hau salamu alaikum salam

dan iska ne kai kana ba ko kai dan gari ko kara eh muje stand rolling kana ji jamilu eh, wannan wannan kake eh, ne wannan wannan aina wani Stand rolling, action, pick up. Yawo, ofisa ga hinan ya fito wannan shi. Wannan? Eh. Wannan? Eh. Wannan. Wannan aina wani ai. Amma kai dan iska ne ai. Mutum mai mutunce daraja anguwan nan shi zaka zo ka kawo kara? Kana bako? Wannan kar da ka shiga ba daidai bace. To, ba daidai bace kar da ka shigar. Sai mun koma akwai bukin kai na riga na biya ka ba dakata babba dakata kaga babba kai dakata kaga ka <laughs> kai ina zuwa cewar gidan fitowa zan daga shi in buga shi da kar ka bani hakuri ni zan kar ka bani haƙuri eh, mutane suka ci mutum kana da buhu ina da so nake a buhu nake daure shi ina da haƙuri kai ka giwa shi da Allah ka dan Allah ku daina hada dialogue me boda ka dinga barin sa ne yana magana magana ofisa ta yi amma kai ta ka gane in mutum ya gama magana tsab ya gama sai mai mai in ya gama ka ga yadda ya fito haka yayi normal wallahi yadda dukkan zaka za ni ne abin da nake so ka bani haƙƙi na ina